بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا إن شاء الله تعالى ya fi leburo gani bai karatun mini littafiyan alhaƙul mubin fi a hadisin rasulil amin sallallahu alaihi wa sallam idan juziya enicin ya littafiyan abu mustapha muhammadu kabir bunu abdullah al-qadawi mai fedu shi zariya wani efunai gan shi kaji sabon gare wani su ku guga alkhairi itsuna ya gona su ku alkhairi mu bin yi to zai jawo na babun fil mujahada babu dana na ba zaye ta yanzu ba ita tun adini wani an abdullahi bin abbas radiyallahu an قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رواه البخاري daga ba abdullahi ya abbas so ci bai bayu yi ga gato ci sako sallallahu alaihi wasallam ga ni'imata ne ni maguba dana magbunun fi hima kasiru minan nas magbunun bi ma'anan ahibun fihi ma kasiru minan nas gwa ko za wani je laji asara ni ma guba ni ena je wabe musulmi ji ga tsa ya ni ma guba ni na gwa ko e laji asara magbun bi mana akhibun gwa ko za wani je laji asara ya lo ni ma guba ni ki ni ma guba wucin gayi asihatu wal faran lafiya yana kabashi gani bai dama na so ya wuce ga lotun guruna wani sayada edun can ba fi lokacin na gagba ƙur'anu a kula da ya kana wani ya da zayi ga lafiya na so ya wuce ga wa ilimin wa ya kusa na ga za wani gizi ko ya zo bai nima guba ne ibu na ya guba na gacin zabo kai za wo ma efin ba da yalo suna yin gogo yi ganzo zobe lokacin ne waje lokaci a lokacin guru ba yanzu da jijin galuba wajen tsara ya ni magu ba na ba jamaji wani ji faruwa kai wani ja wani ji ya kuku gaza mu mutum ya gada lokaci ba rufu bomi da miji katu da miji suna da mai yadda ba ji boko dame da ba jika to adini dame da daga zan da su kusi bai kira shi ne su kwaluwa ya da tsara ya nima guba nama rawawul bukhari al-bukhari ga hadisin na buga lokaci tuguro a yin lonin abici teki lokaci na yana jin amfani jelewa bana ya jina abici teki hadisa al-bukhari wa rahimahullah عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيكظ أهله وجد وشد المئزر رواه البخاري ومسلم دقب عائشة وتوشي ببيويو قالت أوغر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم غتيسك صلى الله عليه وسلم في iza da halal ashirin abbe ke guwayen ramadan ga gadana azun ya shi wuce ake guwayen zuba ahiyar laila annabi muhammadu ila ishiyan guwan na da rayu da kiyo da ƙor'anu bai da na filaji da tuguruji wa aika zuwa ahla wajen iyali uji san eti na filon belilita sayin toci wa aika zo ahala ga san eshi musu aja iyali wuli safi eshi na jo wa jadda anabi muhammadu aju bayan zuwa da tun ibada wa shaidal mizar anabi muhammadu aju zagba bi ma na wai laku gikini da tun ibada ji to a shagayo guwaye ramadan wasu to ji ya zo bi mai bekiyan da tun ibada shi mu so ko ya yi ke rayu da mu لحديث البخاري بمسلم آه، أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجو اثنان ويبقى واحد يتبعه أهله وماله وعمله فيرجو أهله وماله ويبقى عمله رواه البخاري ومسلم daga ba na so so cube ba yi wuyu ga ga nabi sallallahu alaihi wasallam gayyat bawul mayyita salasatu e titiguta ga du lami tuku fere ju nani ba da jaba wa yabqa wahid uta da kenni yatbahu aluhu zeji e ji e yakuna egiji dangiji eyaji makwabci ji zafu ji ɓata da kun ida ku shaba wa maluhu dukiya mai kunde na dukiya mai tu amma na ji ga gaibu ga ile dukiya dore la mituwa annabi muhammadu ya ga sai daidai wa ma yamsiku an lawa in huwa illa wayu yuwa ulubu ken dubu na ga dike loke shi ne wa amalu etunji aja ke ya mitu la ilaha illallah e tunguru to dede aja ke ya mitu da ku shaba fayarju aluhu wa maluhu zai ji yuna daga tigijo mamaujo bata to dangijo aja dashi wa maluhu duki su aji duda shi waya baka amalu shaja ke kun wọ́n já kéza tó ti gẹ́nu bẹ̀ kí hàn bẹ̀ tún yìí ọ̀hún sókú ẹ̀ yìí wá ń gírí bí irú hadisan buhari bẹ̀ muslim abi hurairata radiyallahu anhu qal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعذر الله إلى امرئ أقر أجله حتى بلغه ستين سنة رواه البخاري daga ba abu raina to cube bayu yuga ga tushi sako sallallahu alaihi wasallam ga a'zarallahu ila ila mra'in to ci wajuji uzuri ya ziyo zawangi zawangi kicho akhara ajalahu ngaive sokoji tapa ya nyeijele wayo fodan jele. hatta ballaga na sana har wayo ijele abu ya shitana so cha zanne ya uzuri afumi su kwa zanne ya uzuri ke ga yawo zanne de uzuri na wasa ya so ciya ina ko tunguru lona wana ni mai zai fata <laughs> wale wale kyakawa ji tuba na giya na na giya na wafe feri na mana be na mana fata wafe feri hadisu wayan al-bukhari babun filikti sadi fil ibada babu da na ne waga musulmi da tatacin bitin ibada yana gajin zuga da ibada ma na shari'a wuna ta ti wuce su. ga lakpaka tumini we e batun ibada je mu an aisha ta radiyallahu an qala daga ba aisha so shube wayoyo ga قد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها وعندها امرأة ga nabi sallallahu alaihi wasallam ba ga da bana na aisho fondoci wa inda ha ibana na aisho ma de imra'atun zagin doci be da man azihi annabi sallallahu alaihi wasallam fe mi mai albarka ku ga zagi kici yin nan zimile da bawa nan. kalat fulana na na isha gangan zagi kaza yau tazkuru min ha. na na isha da sai ba zaya nabi muhammadu ya tiya sallah na zagin ne jin da ya shi wani hidima na waje na ibada wani قال النبي دي ويجي يبوجين زاجين نمي سوينا انا عايشة النبي فجأة ما عليكم بما تتيكون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان حب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه رواه البخاري ومسلم annabi sallallahu alaihi wasallam ofe ga gama karayin e karayin da tuna ji asa da yi ne e gaba zuga atutu ikun, ya labba na tsaye ga ji wani na to ya ga ji wani ya ji wuce na ya da iko na. fa wallahi mi ji kuti betoci la ya mallula to ce ba hatta ta mallu ya so ga abu to kwai ba wuda yi lada na wa kai na jiye na so abu na wete ba ya so ga sa tebu ya ga gaji na wakana habbuddin wakana habbuddin ilai eto adini ma ba su ko gana gai ma dawo masu ahibu a na so zai ji na ke ta tubula jilozo na fondoro na o ba su ko gana hadisi na yal buhari bai muslimu ro ki anabi muhammadu e ya gani yau sallallahu alaihi wasallam ga gaje waga abu ga ji na ci har gaje sun a yi ne waya bogo ji na so a ji fondoro na na fila raka gowa jin wufin doro agwa sun wuce guniyo gutsuwayo agwa sun wuce amma ni na fila raka gbawo arata esun wa abu weja su kwai wa irin na ngala mu gai tun adini na ba su ko gana mu gai ma dawo masahibuhu alai gai na so zai juna da ya alaba zai juna uh -oh. sokoji kwadin ya ce ya shiga a abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu qal qala rasulullahi sallallahu halakar wasallam halaka almutanabbiun qalaha salatan rawahu wa muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga hadisi ibn masud ga halaka almutanabbiun zanan je jin zugana zane jaja laka zai je ji zuga tattiyar etiyan addini shi wani akida ibada mu'amala yi bai guga ga gamare jin kebe na nabi muhammadu wuna sallallahu alaihi wasallam ga lugwabo ya addini dawa wa zuga tafiya. ina nabi muhammadu wa na wama jama'a shi yi gbogbo randoro na eji zuga be shani adini wana waju jikia waju betinga ki amma ga tataci na wa na wake tsataci da ya ji tace wani are kin da annabi hajji wani jimaci na ga itace na abu obi oga wa ejin na ome ejin na gogo na wata a kici to annabi jan nga ihe tace nga maji zuga yi saka idan ta Hmm. sai babun fil muhafazati ala sunna babu na bazaye ce wala sun sunna nabi muhammadu wani sallallahu alaihi wasallam ki mai sunna gai e ganji to tunji to mu'amala na ji a nabi muhammadu wani sallallahu alaihi wasallam su tu an yi anabi ga wajen dabin ya kaza yau su kwaji daidai ta ta al'ada shi a yi daji biyu ya ce sai fasa kwaji na na yi daji biyu ya ce ya tun yi ba da ji an yi alo a yi daji biyu musamman fuska ta yin akida A abi na ji بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصينا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة صحيح رواه أبو داود daga ba abu na jiyo abu na ji sun nuyi al'irba da ya fariya abu na ji cikin kuniya sunan dona ga babbaye wani nole babbaye na jiyo nga juye mai hanko ko na ya wani sunan na gai ga kuniya ko ya giwa ne ibn muhammad abu muhammad ummu fatima bintu usman ta sunan mai gai ga kuniya lakabi ce yi man maziki jahili yadinci lole pata awon wabe sifa na tura tatu kafinta na gai ga lakabi ji fahimta ko sunana lalaye babojina ezatatu wani al'irba da ya gesa da ya so cube bayuyu ganga wa azana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tu ci sako sallallahu alaihi wasallam wuje ya wazi ma'izatan baliga wazi na lolona wajilat min halkulub wazin wuce egma ja wadda su ti ugo egma ja wadda so ti ga wazi fi wazu hankali hm. riman muhammadu sallallahu alaihi wasallam zai magangba zai yi riwa wa zara fatmini al'uyun e ko sun alife jenu fe fage fakulna ya rasulallah ife diga ya wuce shi soko ka an na ha ma'izatun muwadda wazin na wajen da na waga waziya ba mu tawai tiyo gan wayi ba na walu igwana wazin na biya wazi ba mu tiyo ya ga najuwa ya ga ranar hike wa ga rufe kai man ci gagi wuce ko jiji ce gagan doci an kali ga hannun musamman wadda ba ta jale ya tsa doji ya gwa sun doji ya ji bolo-bolo bai waje ya ji fitina ma ya tsa kaza ya gida na da ankele na cewa ga ba mutu baba bai jau a daina babale na ce gagan na ne wani da ya gaga irin na benya fausina ife gadu ga ya wace su ko jin gangba dukuna yadda um, na juwe ga yi na dana alama da bu ga wato ba na walu yi na kawala na bife ga usikun bi takwalla me je gangba e sato su ko jire wasami wa ta'a ya mai shi tukwe zuci e ya mai lame ta'a ga yi ta'a ye gaga ji wo wanda gwalwatiya gwafin wa wa inta amara ammara alaikum abdun habashiyu da wani wuji na yi habasha cinan a ci ga laje tishi yayi wulaje amiru yayi nga sokota wuji fajiko wuji daga afirka nga bi shi larabawa ji ti madina bu ko makabu ya ce to kure ya ga doji wani ga shi zo ya ce to kwa ya la mi to ga mu hadisi ne ugo biye ya ji ya edo ka de ji e foro be gion de tun de de an fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira zaman ya ish minkum zaa do na ga ya rai kwalota cin yabonan fa sayara ikhtilafan kathira biri wale cin libaji ya e danyi da tun adinin nan wale fahimta kaka na jatiya zuman bane zai da dile a to za da ji lokpanin wale ra'ayi shi e. da suna adini bai na mai wane amma gangba mai da e, na yi da na ya gami jin ya gangba ne kashawa gangba biyu na awa a gafa hausi na ko to gangba na mai ajiye nan bayra yi shiga bai tiya ibada shiga bai tiya kaka yi zuman bu fa alaikum bi sunnati na tsoni ga majina ga ya labanri ga ya jinri iri na mi ga na ga ya ganri ibada iri na mi jina ga ya jinri wa sunnati lukulafa irashidin a caga ike ya laban egan totun ya khalifa mai a rashidin e na ji zaba wani almadiyin ce wuzawan gishi ba nan a gayi abubakar umar usman ali radiyallahu anhum a jigai kwabe alkhulafahun rashidu na yau addu alayya bin nawajiz ya ikan kokoro kweji yi. ena mi wuna ena zakon na jita tubana ya wasu kina yiwu ya tiye gwala sun sunna nabi muhammadu ganbe ba wuyan Rashidu rashidun ji annabi sallallahu alaihi wasallam ga khilafatun nubuwati ba'di 30 sana alifanciya annabi mu ɗaya gbawa gama Allahun sam'an mu mi ga gwaga ya de za guru na jashe zo ne amma ba ko ya gbawa ga kishi ba wato sayyidina Umar sayyidina Abubakar ujin ya guba tutu sayyidina Umar ujin ya tutu sayyiduna usman ujiya gobe gube sayyiduna ali ya gutsun dide waga kuke ba ma yawa ya guki e ya gbawo sadakar rasul sallallahu alaihi wasallam so zai rike bata na mulki yau daga ci mu'awiyo ya zido ya yi bata mulki yau amma man jiga mini mulki di ci na jabe ijo bata na hadde zai mulki da alkhairi kuma mu'awiya na mu'awiya na sahaba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wai ma ya zijo ya musulmi je kwata wuna na ji ya gin zagi yawo na nara mulatu. ne su na ja shi faya wuyu kiya habasha wani wasu ba yana ya jijira bai bayan bayanin da ci ga ya bada ajirin da ajiyin ajiyar adini mishan mu an da shi maga zuma ajali bauta ya tuna ja shi tun zafi a nabi muhammadu ga wani zagin na faya wai musu gaba ya da hakim ramlata ya giya abu sufiya muawiya so ya abu sufiya nga zaba waje gito ko muawiya gogani lokaci ya niyo lokaci ya niyo ya e gi muawiya to ko ya e gi giwe zidu to ko wani ya tu ya zidu ga tasubu a ci a ci wa lusainin efe zidu magaga a wa lusainin wadda ga ga lugu gada kiya ko fawon a kida yin suna ji da wani a a bari su su saini biyu na mutigi sarawai wata ga ne mawafa wa iyakun gangba mai da nabe wa iyakun wa mu da satil umur mai jiye gangba mai jiye kashedi wa mu da satil umur gan da yana ja sai fi addini wannan fa inna kullu muhdathatin bid'a ga ibuna e cacin doro bidiyo. in doro na sai fada addini wannan ga bidiyo. wa kullu bid'atin dalala in doro na ma sai fa be sunna addini ba ta nan ignore ba wuka safe tunan igniya ba sha ne uzumu la ila illallah bugai safiya tun inni eh, ga so na kibo karkashin mu sai hadisi na ta zuniyar abu dahud hadisi ne ke wiwa yin gwala su suna nabi muhammadu bin sallallahu alaihi wasallam ga hadisi ya abisa بن ربيع قال رأيت أمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر الأسود ويقول إني أعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ما قبلتك رواه البخاري ومسلم abi su yage rabi'a so cube bayu yuga ga ra'aitu umar mili sayidina umar yi so cube bayu ya sahaba cikin yukabbilu al-hajar al-aswad un fe lamike ta kunji kobo ta ko mata kaaba wala ko bashin kaaba wala waye kulu ci fe ganga inni alamu annaka hajaru akika mi umaru te wa ga wata kun ta ga me lami ke bodana wata kun nama ma tanfau wallagun wala amfani ya zawa wala ta duru wa malagun son zawa wa makagwagun ya zawa walaula anni ra'aitu rasulallah, sallallahu alaihi wasallam kagu ibuna mai umaru milliyatuci soko sallallahu alaihi wasallam ya yi kabiluka nfe lamitiyo bona ma kabbaltuka mai umaru a lamike ba amma ya tituta da milatu ba wa nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam galla mai umaru ya lami kewa bu hadisi na yar buhari bai muslim ya ce zuwa babu fil amri bil ma'ruf Wannan ya anil munkar babu da ne bazaye tiya foroji da tuguri be etun da dai kaina أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم daga babu sa'ido al-khudri saku be bayuyu babu ne ji bayani ya ce al'amru bil maruf foro ji bai tun wangi wanna ya anil munkar an wanna ya anil munkar da kankan ya tun daidai abu sa'id al-khudri ga tuci soko sallallahu alaihi wasallam ga ke dai man ra'a minkum munkaran zandoro ga bille zaye tun daidai na minkum man ra'a minkum zandoro ta ce musulmi jo na gabele munkaran etun da biye na wata zando ce wani faliyu ga yiro biyeli wulatun nuje ba begun wole ga mulki lice na wani bemitoi e wani fimbo ko ya taya jigba mai wa made iko timi wa wade kago timi wa ya yi na ku waya ya kuwa wuce da baya fefe wuce na ji waye ya cin laifi ka taura na kwata ya kube yau jiki ha o jina ngo le biye ji no ko ya ci blue film le fi ki bo fi anseti jo gwanseti wuce ji kwata wa jiuna jo a wa kunkun wadda mataki latiwo fa'in lam yastati bebe da iko ya tunana ya gbashebe gwayana kwabe lisani gabe gintare ngayi wuji zagawa ya tuna welo da na gyare su koware fa'in lam ya stati zebe da iko ya wazi jana ƙwararren ah, na ji wazi ya ce tunu tafi wani ga makiya ne ko ga na ji wazi gabana na bai na waje kowa ne ma zaki na bai na waje na ka tashi ko bume a lelewari wa ja wunre yan da ma gbau zuma gada gada daga su sudan yallu ko ka tashi ko na lawalo na ko ga wazi jin ya tiye na ji gyana wa maya waya wa kuma ya dana to kuma bi kalbi mataki wani da fin na wadda ya gba ndị na wani loda nan ndị safin ya ndị gya ibuna su kwaiwa annabi sallallahu alaihi wasallam ga wazalika na so na waje da na adu'afar iman mun ga yi zuma shi ya imani mun je zuma ga zai ji ba na imani mun boka ga atun wuce lakiya abuna ko zai ji wazi na imani ya ji boka ga zai egba bona ngaba una boda wana amma to mun so ga gurguru ka guga sau واتقوا الله ما استطعتم حديث Imam إمام مسلم wani wazi da tasiri yadda na waguji na to zai lotun wuce na wun yi uba na mube yi kan kanuci ka ba mu be gwa wadda wuce lakakin ka kiyama wa ga wunde za san mutuwa ya ibina kiyama ya fi wani ƙur'anu jiya yi na zawon gyacin gake yi wazin ubuwa na Wafe wa ga ulo tumi wa zikanga anna lahu zikra so kusi be kya ci ne e bona adde na so koy wa ku wadelu wa wona wa ma ala rasul illa al balagh wa ziji ci din ko kare olu wa wu adega ni so kwa zo wujani na wana ngamala ka bazuma ci ci bai jabi yetuna ale ade za kirke gugu na wawu ba bai ilimi sai san zawon gi tuna kiyama bai za ki wuce gade za ki wa zuba alam ya atikun nadhir qalu bala kad ja'ana kad ja'ana nadhir wa kadzabna wa qulna ma an anzala Allah min shay kutibe kyashi ne hadisi muslim a shaga igbabanin حديث يقول عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا تديتم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول inna nasa iza ra'au zalima falam kudu ala yadayi aw shaka an ya ummahumullahu bi iqabin min sa'ihum rawahu tirmidhi daga ba na abubakar so ci bi wayuyu e ci babu ne ba za yi jin waje foro be kiyo be na yi ga sayyiduna abubakar ga ya ayyuha nasu ya zawan gishi ku taqra'una hadhihi al-aya ba aya na bi qur'ano ga ya ayyuhal ladhina amanu ya naja imanu jina alaikum anfusakum itatita ciyeji la yadurrukum man dalla idha ta zaitu dalla zai gadi ke ba ulugana la yadurrukum egunwa tsoya iza ta daitun abike gade ba wuna zai je dede na egunwa tso ne ji guruna zandora a wayo gan wani gba ayan nan da fahimta ne ne ugwa za zuga za dede wato da jikirkin a jawa zima ga katu dede loma zandoro diwo bayan tiwi gami le zabe fahimta ne ya ce kiwo ayan nan fasara na gaya laya ayan nan to ya shi tukwa wa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi abubakar wo bi tuciyin su kai sallallahu alaihi wasallam ya kulu fegan ga inna nasa zawangiji izara an zaliman agalle zai lotun da ne agalle bi na kuti ciye falam ya khuzu ala yadai a cikin gugu baba wada bi ma'ana a cikin kuntu de da dai aushaka wato ba an yi ummahum Allah bi azab na to ci ga azaba lama za shi wuce keji za fu wuce keji za me wuce keje na bi iqabi minhum azaba be daga ba so na to zai ji dede na to zai ji wangi na patu gata na bogo ga lafasara aya na ga wale za dede yezu gagungu la dede olugo ma gagungu ji ya da zan ti fasara aya na wata ci ma na ya gazan da ti uwe na ne bi gan wa de na da ngole hadisin ne wuba ga fasara aya na uka yi wazi ja ya gi weje na gya na usatu iza e da me weje na su na usatu ga hikima su kwaiwa kaza uyi da kafa ga ke kogun tiwu ma kashin wanke ya gboci kawai itace da mabo na wayoyi da kafa ya eh, wabe man jiga kan zangya kan zangya kan wasu gaji da wuda zakirki ne amma wani zai cin sanwa da yi na ya gaban zawa ga wani ra abu annabi da ya gaban zawa ke gan annabi muhammadu to abu lahabi ji wucin musamman Sama mamaji na annabi dukkan zagiya zagi za ja bu ya ba, su kwaiwa kaza ayan ƙur'anu ga gatiga kazo hadisa annabi ga gatiga kazo idi fahimta ku da ladabi da ladabi hadisi na yi a tarmidi ba umar ta zo tun na zai gurgudu ya karatu yin ni littafin na gurgudu ne gbanin social barcode bai ga cimcinan su kufa gan bai na ga mai katuyan zugobe buteicin subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka